Les populations de la région de Tilaberi organisent dans un esprit d'inclusivité A taron manema labaran da suka kira a nan yamai a ɗazu da hantsi, mambobin kwamitin tsare-tsaren wannan babban taro sun fara ne da waiwaye a kan mawuyacin halin da matsalar tsaro ta jefa jama'a a jihohin Difa, Tawa da Tilaberi, inda barayi da 'yan ta'adda ke cin karensu ba babbaka. Kuma a cewar su jihar Tilaberi ta fi ko ina ɗanɗana kuɗa sanadiyar lalacewar al'amura a ƙasar Mali. Tsohon ministan raya al'adun Nijar Alhashi Asmanu Malam Isa mamba ne a wannan kwamiti. Sana ga kowa ne dai tun 2015 ƙasanmu Nijar ta fuskanci matsalolin kwanciyar hankali inda 'yan ta'adda ke kan harori da dama cikin jihar Tilibiri da jihar Tawa da jihar Difa musamman da kashe-kashen mutane da yi mutane da dama rauni. daga 2015 zauke yanzu menene illar da wannan rashin kwanciyar hankali ya kawo cikin jihamu ta fannin tattalin arziki ta fannin zamantakewa ta fannin eh, siyasa hamma ta fannin eh, al'adunmu na gargajiya da eh, addinanmu lura da mawuyacin yanayin da ake ciki ne ya sa shugabannin al'ummar ta jihar tilaberi a ƙarƙashin jagorancin ministan cikin gida hamma sula adamu suka a niyyar kiran babban taron da zai haɗa wakilai daga sassa daban-daban a ranakun lahadi sha uku da litinin sha hudu ga watan maris a garin tilaberi domin zakulo shawarwarin da za su ba da damar warware kullum da ya haddasa tsayawar harkoki a baki ɗayan jihar za mu muhawara muna son mu girka kwamiti wanda za ya bi sau da kafa ya sa ijiya ya diba wai shawarorin da suka fito cikin wannan muhawara da za mu yi kakane ake nan ga aikatar da su inda mun ka ga ba ai daidai ba mu ce a a gyara nan abinda mun ka ga an manta da shi mu ce ku tuno da shi dan yana cikin shawarorin da muka yi dan mu samu a ciyo kan wannan matsalar ta rashin kwanciyar hankali abun kasar da arzikin jihar mu ta tiliberi kuma mu zamna tare da juna cikin lumana jihar talabiri mai dauke da kabilun da suka hada da zabarmawa hausawa fulani bugaje da gurmawa yanki ne da ke iyaka da kasashen mali da burkina faso noma da kiwo da kamun kifi su ne manyan ayyukan da jama'a ke dogaro a kansu aika-aikar 'yan ta'addan da ke ketarowa daga makwabta ta haifar da yawaitar ayyukan 'yan bindiga yayin da so tari dalilan kabilanci ko faɗan manoma da makiyaya ke haddasa ramuwar gayya lalacewar al'amuran tsaro ya sa gwamnatin Nijar kafa dokar ta ɓaci a jihar lokaci guda da wasu jihohin da ke cikin irin wannan yanayi yayin da dakarun ƙasar ta Nijar da na wasu ƙasashe aminai ke aikin sintiri dare da rana sai dai abin na kama da tamkar ana magani kai yana ƙaba inda dubban mutane suka tsere garuruwansu. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.